yau lahadi 21 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da 21 ga watan agus shekara ta dubu biyu da sha daya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munir fi tahziru tafsir ibn kathir muna cikin tafsir suratul naml inda in ba manta ba a bayan da Allah madaukin sarki ya kawo mana tarihin annabi Lut alaihi salam kuma ya bayyana mana irin yadda jama'an shi suka kafirce mashi suka ƙaryata shi suka yi mai tawaye sai kuma allah ya bayyana mana wani ƙazamin laifi da suke aikatawa namiji ya zake wa namiji saɓanin tsarin da allah maɗaukin sarki ya tsara cewa sabuwa ya kasance tsakanin mace ne da namiji a bisa tsari na aure da shari'a ta yadda da shi wannan zunubi da waɗannan mutane suke aikatawa kafin su ba taɓa samun al'ummomin da sai gabata ba tare da kafircin kafiran wancan al'umma sun taɓa yin irin wannan laifin aikin shi ne luwafi to bayan da allah maɗauki sarki ya bayyana mana matakin da ya ɗauka a kan su to sai maga cewa mu zo mu bayyana ma al'umma annabi ne hukuncin luwafi kamar magabatar an ko idan a ce hukunci shi ba abin da yake da alaka ba shi wannan abin wajibi ne ko haram ne halal ne makaruhi ne ko sahabi ne to kai sai muka yi cewa luwaɗi ne haramun ne kuma malamai sun yi rangano guda uku zancen farko shi ne wanda ya luwaɗi da wanda aka yi maluwaɗin hukuncin musulunci shi ne a kashe su malaka mana hadisin abdullahi bin abbas da mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yanke masu hukuncin kisa ya kawo fatawan shi kan shi ibn abbasin din da fatawan na ali ibn abu talibin da kuma fatawar sa'id ibn musayyib haka alimam malik da shafi'i da ahmad bin hanbali duk wannan shine fatawansu dangane da mutum da ya kai luwaɗi da shi to sai muka ji malaman sun tattauna sun ƙara ma junansu ilimi shin idan aka ce hukuncin mai luwaɗi kisa to ta wata hanyar za a kashe shi shin za a tsinke miyan shi da takobi ne ko ko za a ta jifar shi da dutse ne har ya mutu ko za a jefo shi daga sama ne a hau wani gini ko wani dutse mai nisa a ji ko shefado ya fashe ya mutu ko ko za a tare kirare ne a kunna mai wuta ya kone to waɗannan maganganu guda hudu to duk malamai sun yi su kuma mun ji dalilansu kuma an tattauna dalilan gaba ɗaya sai muka ji magana na biyu wasu malamai suna cewa wai luwaɗi ana mai hukuncin zina ne kina idan saurayi ya yi to za mu bulala ɗari ɗaurin shekara ɗaya in mai aure ne za mu bulala ɗari kuma za a jife shi to mana cewa na daga waɗanda sun goyi bayan wannan fatawa a da akwai al'imamu shafi'i wanda daga baya mun ji fatawan shi ya janya wannan fatawa ya yi ba haka ba ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau to ita wannan magana ce muke kan tattaunawa a kanta to sai lokaci ya kore mana shi ne mala ya ce wa rawahul bai haƙi an wa abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma al-imam bai ya ruwaito hadisi an ata'in daga ata wa abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma da kuma abdullahi dan zubair allah madaukin sarki ya ƙara musu yarda wa yusuf وهو wa أبي يوسف ومحمد وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وغيرهم wannan ruwaya daga waɗannan manyan malamai abdullahi ɗan zubair da malam akwa an samu waɗanda suka mara mata baya daga cikin malamai akwai abu yusuf malam muhammad da kuma sa'id a ɗan musayyib da alhassan albasari da al'imamu qatada da ibrahim al-nakhai da al'imamu fauri da al'imamu al'auza'i da wasansu to taron masu goyon bayan fatawa da tarin su da nagartarsu ba shi ke nuna cewa fatawan daidai ba ce abin da ke nuna daidai ɗin fatawa shi ne sai an ji hujjan da dalilin da ya sa aka yi fatawar kuna fahimtar wannan da kyau ku shi ne malai ce wa tajja ahalu hadal kauli bima rawahu bai haƙi. masu wannan zanci na cewa luwadi ana mai hukuncin zina ne sun kaba hujja da hadisin da al'imam al-bayhaqi ya ruwaito an muhammadu bin abdurrahman an khalid bin hazza an ibn sirin an abi musa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza ata ar rajula fahuma zaniyani aka ce wai annabi ya ce idan namiji ya sa da namiji ɗan shi ta hanyar luwaɗi to waɗannan sun yi zina su biyu wai za a tattun mar'atul mar'a in ko mace ce ta sadu da 'yar uwanta mace ta hanyar maɗugo fahuma zaniyatani su masu biyan sun yi zina مالك ce أبو abu abdullahi alhafiz حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا أبو بدر حدثنا محمد بن عبد الرحمن فذكره سيكا ولا رواية يا قال قامته لإسنادي قال الشيخ ومحمد بن عبد الرحمن هذا شيخ محمد dan abdurrahman da bayaki ya ce al-muhammad bin abdurrahmani al-khalid bin al-khazza to shi wannan muhammad dan abdurrahman din ya ce la a arifuhu ban san shi ba wa huwa munkar bi hazal isnad wannan hadisi munkari ne da wannan isnadi da aka roto shi da shi intaha minhu bi lafzihi wa qala ash-shawkani malam muhammad bin ali ash-shawkani rahimahullah yace fi mail al-awtar cikin littafin shilolul autar ya ce fi hazal hadith dangane da wannan hadithi wa fi isnadihi muhammad bin abdurrahman a cikin isnadin hadithin akwai wani mai suna muhammad dan abdurrahman kazzabahu abu hatim abu hatim ne razi ya karyata shi ina ba ta mun gane wannan da kyau kenan isnadi ya mutu hadisi ya mutu jawa kuna fahimtar wannan wa qala al shi kanshi bayaki da ya rawaito ce la a'rifuhunna wal hadith munkar bi isnad yace wannan hadisi munkari ne da wannan isnadi da aka rawaito shi da shi wa rawahu bin fatih al-azdi fi du'afa al-imam al-azdi a cikin littafin shi ad-du'afa ya kawo wannan hadisi daga cikin jerin jiyan hadisai masu rauni والطبراني في الكبير حكى الإمام الطبراني أشكم مؤجم الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وتهيأ رواية أبو موسى وفيه بشر بن مفضل البجلي وهو مجهول shi ya حديث wannan hadisin ne da wata hanya ba ta بن عبد الرحمن mai rauni muhammad to a ta wannan sabuwar hanyar da ya kawo kuma to akwai bishiyar ɗan mufaddal albajali shi ko majhuli ne wa kada akhrajahu abu dauda wa tayalisi fi musnadihi anhu al-imam abu dauda at-tayalisi ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad nashi na abu dauda at-tayalisi dai dan wanda ne shi ma bai inganta ba dukun ga masu wani wani zina ne to dalilin da suka dogara kan shi dalilin ya inganta ba shi yasa maganar ta rushe kenan ba ta kuna fahimtar wannan da kyau in duk duniya za a taru a mara mota magana ɗaya baya to sai aka waye gari ita wannan maganar da ake goyon baya ba ta da dalili to ba su da kes kenan ba su da magana kwata-kwata ina ba ta mun gane wannan da kyau domin dalili shi ke tabbatar da nagartar zance in babu dalili babu zancen allah sa mu dace واستدل القائلون بهذا القول bi بقياس اللواط ala zina har ila yau masu wancan magana sai suka ce za a iya kiyasin luwadi a kan zina bi jami'in da wani matattara da ke hada zina da luwadi waje daya cewa annal kulli ilajin farji fi farjin muharramin shar'an ai zina ɗaukan farji ne a sa cikin wani farji ta hanyar haramci a shari'anci to shi ma luwadi ai ɗaukan farji ne a saka cikin wani farji ta hanyar haramci shi ma a shari'anci kaga sun kullum duki kenan kuma al almustahi taba'an wanda a ɗabi'a ɗan adam na sha'awar zina a ɗabi'a ɗan adam na sha'awar luwaɗi ga wanda wannan cutar ta yi sankara a cikin zuciyar shi kun ji magana da suka kawo malai cewa radda bi annal qiyas la yakuna fil hudud li'annaha tudra'u bi shubuhat wal aktharuna ala jawaz al qiyas fil hudud wa daraja fi maraqi as-saudi bi qawlihi wannan wata magana na usul da malamai suka kawo suke tattauna dangane da shi za a yin kiyasi wajen haddi wasu suka ce eh wasu suka ce a suka ce ai za a iya yi ne domin shi a haddi ana iya tunkuɗe shi ta hanyar shubha da dai sauransu saboda in suka yi kiyasi suka ɗauko luwadi suka ce za su yi kiyashin shi da zina in kiyasin ne to za a iya kiyasin haddin zina kan luwadi ana kiyasin haddi ne yawa ko mun gano wannan da kyau ko sai sai kawo suka ce wannan ba daidai ba ne illa anna kiyasa allaiti ala zina yaqdahu fihi bil qadhi al musamma malin yana so ya mai da martani ne ya rushe wancan kiyasin da suke yi akan cewa za a yi kiyasin luwadi akan zina da cewa ai idan aka yi kiyasin luwadi a kan zina akwai ƙa'ida na usul wanda za ta tunkuɗe wancan kiyasi ta lalata shi ita ce ƙa'idan da ake cewa fasadun na itibar in an lura da luwadi da zina sun sha bamban da juna ko malam zai bayyana mana inda shan bamban ɗin da shan bantan ya kasance ya ce ba su da wani alaka لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم saboda wannan ya saba ma hadisin ibn abbas wanda hadisi ya gabata cewa annal fa'ila wal maf'ula bihi yaqtulani yaqtulani mutlaqan cewa mai luwarin da kashe su za a yi hadisi daga annabi to ko ba inda aka ce don mutum ya yi zina a ji a kashe shi ko mun gane sai in ne aure ne amma a wannan shi mutum ya taba aure ko bai taba aure ba inda ya yi ko aka yi da shi shudu suka tabbata to hukuncin musulunci a kai shi mai kisa hukunci na farko malai ce wala shakka na sahibal fitara a salima ko babu ko tambaba mutumin da yake da hankali lafiyayye la yashtahil luwad bai sha'awar luwadi duk mutumin da kaga yana luwadi to bai da ya hankali ko mun gano wannan da kyau ko hankalin nashi to sankara ya kama shi ko da kana ganin shi tsaye kyan to ba cikakken mutum ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau na farko ya samu matsala da mahalicin shi saboda iri da mu zuwa yin abin da allah baya so kuma wannan abin da Allah baya so har ya taɓa yi ma wata al'umma azaba ya azabtar da ita sakamakon wannan laifin da take yi ina fatan mun gane wannan da kyau to kuma sai a samu ɗan adam ya zo ya ɗauki wannan laifi yana yi ko damuwa ma baya yi to nan ba a tunanin mai irin wannan yana da hankali nagartaccen hankali da za a iya kiran shi da cewa wai mai hankali ma na iya sha'awar abin da yake yi bal yanfuru minhu ghayatan nufur bi tabi'ihi kama la yakhfa duk mai hankali yana nisantar luwadi mun gane ɗabi'an shi na kyamar abin kuma ma bai so a iya danganta shi da wannan abin muddin yana da hankali amma ba ka ganin saboda tsaban dabbanci masu luwali idan aka zo aka ce za a yi magana kan a bari sai su shirya zanga-zanga har su je majalisa ba su yadda ba wai har ƙungiyoyi suke da shi har ma in sun zo suna sai su sa na'urar ɗaukar hoto suna ɗauka suna yaɗawa a duniya don a gani jawabin gani ko ma har wai 'yan majalisu sai zauna suna tattaunawa wai akan su ma masu 'yanci duk alama ne daga cikin alamun motsuwa ko mun fahimci wannan da kyau ko domin salimiyar hankali ba ta son a ce yana tare da mai luwaɗi mun gane yanzu da aka ce abokinka na luwaɗi me kake yi kana farkon kanka ne kana kafa kaffa ne domin kan zargin da ake mai ya makata ya sha ka ce kai ma yi kake yi inda kana da wani ubangida da ya zama yana luwaɗi ko da sharri ake mai da yi to za ga kai kanka kana tsargin kanka in dai kana da hankali fitarar ka salimiya ne ba ta haɗu da wani abin da ya gurɓata ta ba saboda kullum kana cikin tsoro ne kai ma kana ce wannan abin kake haka ne ko ba haka ba ne don ko duniyar kafirci ma akalla akan ɗan roto labarai sai kan kyamaci al'amarin luwabi allah ya sauwaka to wannan kun ji cewa masu cewa za a yi kiyasin luwaɗi da zina ba su da wani dalili dalilin su bai inganta ba kiyasin ma da suka yi to kiyasin bai tsaya ba domin kun ji cewa kiyasin ya samu tasgaro allah ya kiyaye alƙawar salif masu magana na uku dangane da luwaɗi kenan yanzu misali a duniyar bincike da duniyar duniyar kawo dalili da kan hukunci da shari'a yanzu kada ke waɗannan maganganu guda biyu ɗaya ta rushe sai wanne sai wancan kenan maganan farko mai luwaɗi kashe shi wa'ayi shi ne kawai ke da dalili muna gane wannan da kyau bayan ce zance na uku allan la'ita la kutal suka ce mai luwaɗi ba za a kashe shi ba wala hajj kuma ba za a yi mai haddi haddu zira irin haddin da ake mai ba wa inna ma yu'azziru da darbi wa sijin kada abin da za a mai kawai alƙali zai mai bulala ne ya sa ji a kulle shi wa nahwa zalika ko abin da ya kama da haka wa haza kawai abu hanifa abu hanifa shi ya faɗi wannan magana wa a ahlu hazal kawai ba shi kadai ba shi da waɗanda suka taɓa irin wannan fatawa suka kawo hujja bi annas sahaba ikhtalafu fihi cewa an samu ruwayoyin sahabbai bangaren da hukuncin luwadi sai aka samu sun sabani sun sha bamban da juna wa ikhtilafuhum fihi yadullu ala annahu laysa fihi nassun sahihun abu hanifa ya ce kaga wannan saɓani da aka samu cewa sabbin sun yi dangane da hukuncin luwaɗi yana nuni kan cewa babu wani ingantaccen nasi ne a kan shi domin idan akwai ingantaccen nassi maganar saɓani ma bai taso ba wa annahu min masail al-ijtihad yace luwadi hukuncin shi matsala ne na ijtihadi wal hudud tudra'u bi shubuhat sai kuma yace kaga shi haddi dama din da aka samu wani dan abu na shubha to za a iya amfani da wannan shubha don a kawar da shi قالوا سكت وما يتناوله اسم الزنا لأن لكل منهما اسم خاص sannan luwaɗi ba zai ɗauki hukuncin zina ba domin luwaɗi na da sunan shi zina ma na da sunanta na musamman ƙwano suka ce wala ya suhu ilhaquhu bizina ba za a iya danganta luwaɗi da zina ba liwujudul fariqi bainihima saboda akwai fari abin da ya raba tsakaninsu yanzu kaga su abu hanifa ba su kawo wani hadisi ko wani aya ba gaba daya kan wannan ko akwai amma ka kuma sun koma suna yi ma masu magana na biyan raddi masu cewa luwaɗi zina ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai yake cewa lu'annab da'i fi zina من جانبين بخلاف اللواط ولأن ولأن الزنا يفضي إلى الاشتباه بالنصب وإفساد الفراش بخلاف اللواط cewa ai ɓangarorin guda biyu duka mace da namiji a zina suke haɗuwa su haifar da shi zai iya yiwuwa wanda yake luwadi da shi bai ma jin komi kuma gano wannan da kyau ko zai yiwuwa kuma yana ji sannan kuma a zina ana iya ɓata na sama don za a iya ɗaukar ɗan wani a kai gidan wani a gurɓata abubuwa a wargaba shi alwaɗi ba a yi kuma gano wannan da kyau ko bayan da za a ce an yi luwaɗi da wani yayin ciki ko akwai babu yace to ba wani abin da ya haɗa luwaɗi da zina zina zunubi ne mai zaman kanshi hukuncin shi daban luwaɗi zunubi ne mai zaman kanshi kuma hukuncin shi daban ina fatan mun gano wannan da kyau qalu sai suka ce wastadalla ahlu hadha alqawla aidan bi qawlihi ta'ala wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma suka ce ai ayan da Allah ya faɗi aya ta 16 cikin sotin nisa cewa wallazani mutum biyu ya atini ha wanda suka je mata sai suka ce ai alliwat ne mun gano idan ka sa mutum biyu ɗaya luwaɗi da ɓaya sun je sun zake ma aikin luwaɗi to fa'azuhu ba to kuɗan masu horo ƙalu suka ce almuradu bi zalika alluwaɗi ai luwaɗi yake nufi walmuradu bin inza a sabbu awuddar bin ni'al shine an gano an kawo mutum yayi luwaɗi a zazzage shi dan tattoke shi da takalmi a ɓare shi haka kun gano wannan da kyau sai ta shi ba mutu amurin ce wakar akhara ga abdullahi abdubin humaidin wabin jarir wabin mungar wa abi hatin al ya ce wanda zani a tiyami ha nukun kawon shi a rajulani fa'ilani ya ce mazajin duka biyu su ne fa'ilai sai suka ce to in haka ne wannan namijin da wannan duka aiki da suka yi ba ɗaya ne aiki ne ɗaya aiki ya fada kan shi ba wancan damirin zai kai zuwa ga matan da aka yi zinan da ita kenan haɗin damirin zuwa ga wata ne in an kama wata mazabi sun yi lalata da ita to ba hukuncin saga yana ma wancan fahimtar da suka yi ma'ayar raddi kenan yawa ko mun fahimci wannan da kyau ko to a takaice na kawo muku wannan ne saboda ku ji mai malamai kawai suka faɗi don gane da maganar luwaɗi hukuncin shi hukunci ɗaya ne ta kai ke da shi shi ne duk wanda ya yi ko aka yi da shi za a kashe shi kawai kuma shi ke da dalilu shi ke da nassi tabbataccen nassi ina fatan mun gane wannan da kyau shi sa zunubi ne babba da ya kai ga allah maraukin sarki ya hallaka alƙarya guda sakamakon yin shi allah ya kiyaye mu kuma kamar yadda mutane suka sani wannan bala'i yau inda labari ya ci gari ya zama ruwan dare ana yin shi a birane ana yin shi a ƙauyuka talakawa na yi masu kuɗi na yi shugabanni na yi mun fahimci wannan da kyau kawai mutum ya ɗauko abin da ya san allah maraukin sarki zai fushi da shi don kawai ya ce in kai ya ka samu mulki ko in kai mulki zai tabbata in kai ya ka samu kuɗi ko in kai kuɗi zai tabbata ko kuma wani kawai shi sha'awa yake kawai shi wani sha'awar maza ta wannan ba daidai ba ne to idan aka ce luwadi namiji ne yake luwadi da namiji dan uwan shi ko yayi ba mace duk abin da ya kai ga sabuwa ta dubara shi yake ce ma luwadi akwai wani shi luwadin da yake ba da maza yake ba da mata yake yi kuna fahimtar wannan to duka hukuncin ɗaya ne so da ya canza fitaran da allah maraukin sarki ya tsara yanayin ya kasance kuna fahimta wannan allah ya tsoro mana mu. to akwai su ma mata irin nasu luwaɗin da suke yi su isu isu wanda bai kamata a ƙetare wannan ba sai an tattauna magana a kan shi domin a cikin tasiri kar ta an kawo mana matan zamanin annabi lod su ma an kama su suna yin wannan laifin shi na abin da bahaushe ke ce ma maɗubu mun gane maɗugu ture shi lesbianism ko balarabe ce asuhaƙiyya asuhaƙiyya shi ne maɗubu ta wannan lesbianism da ake yi wanda ya yaɗi yanzu ba kafirai ba ba 'ya'yan musulmi ba musamman a makarantun kwana ya a ɗubi ɗan mata a zuba su bature ya ce kar a masu aure da wuri sun kai shekara sha takwas kuma shi bature la'ananne ne bai hana su balaga da buƙatar ɗa namiji ba ya ce tucin da ku ba ku aure da shi sai sha takwas to kakku balaga sai sha takwas ko kun balaga kakku sha'awa sai sha takwas shi la'ananne ne bi da ah, wanda zai maganin matsala shi abin da yake so a bar mai 'yan matan da shi da almajiran da ya karantar mun gano da matan suka taho suna da bukata yana da yan kudi shin da mace ɗaya yake aura sauran sai zama karuwan shi wannan kawai shi ne makasudi ba wani dalilin cewa yarinya ta wasu aure ko ba aka yi mata aure ba sai ta kai shekara kaza duk ne faɗin wannan maganan cewa yake ka bar ka in ya samu kuɗi ya bata ya zina da ita kowaye kun gano wannan da kyau ko sama annabi ya faɗi za su halartar da zina shi sa kana da yarka ta yi aure kana da buƙatar auren da ita ka auren da ita kawai ƙasa akwai yancin mai addini yana ba wanda zai kawo wani abu don ya zuwa zauna a wani zauri kawai an zauna an ce wai an sa hannu wai a soke abin da yake addinin musulunci ba wanda ya siya wannan gara musulunci kan ma karkashin ƙasa jama'a da mu zauna a bayan ƙasa ana son a soki annabi a bakaici wannan dokan cewa wai an hana aurar da ƙananan yara sai sun kai shekara kaza na rantse muku da wanda ya aiko annabi da alkur'ani huda wanda suka kirkire ta wannan wani bangare ne na dalilinsu amma babban dalilin shine annabi ya auri aisha tana 'yar shekara shida ta tare gidan shi tana 'yar shekara tara ya tare da ita tarewa irin na aure tana yan shekara sha biyu a nuna cewa annabi ya ci mutuncin ya mace wannan kawai shi ne dillin wannan tunani allah ya shirya da shi cikin musulmi in ba mai shirya ba ne allah ka gaggauta hallaka shi sannan ka kona shi a wutan nama saboda yana kyan annabinka kuma kana da ɗaya da ta kai shekarun tana bukatar aure ka aurar da kayanka dama in su ne kura da ci kura kai yanzu ka aure ɗaya ka tana shekara ɗaya ma wani ya sani ko mun gane wannan da kyau ku me alakan ka da su kuma an ce dimokuraɗiyya kowa na da yanci ita ta ce tana so shi ya ce yana so uwan da ubanta sun yadda uwa da uban sun yadda limamai da kushe dubu kun yadda wani kuma sai ya ƙetaro sunan shi kafiri la'ananne sai zai ciwo shi bai yadda ba ya je kotu sai ku tare duka garin ku ce a ɗaure ku ku daina dana muku irin wannan cin katan jama'a in kafire ne suke da wannan addinin su ba wanda zai masu yanzu ba ganin maganar bankin musulunci wani karan ba ne kawo kafin yake magana kan shi amma sun ce ba su yarda da wannan ba amma wannan ba a cin addinin ku ne har sai gajin ta ce eh wallahi amma yarinyar nan saboda eh, yan fitsari duk zinan da suke yi suke yi jawabin gano wannan da kyau ko ƴaƴan arna kafin su balaga ake buɗa su haka ne ko ba haka ba ne ga yamin shegen da ke yiwuwa cikinsu amma kawai sai a zo da abubuwa iri-iri da a ɓata ku to idan aka waye gari ba mazan da za su fi tsarin da su to su yi su sai su ƙirƙiro ma kansu wani shegantaka na farko isla masturbation shine mutum ya kama azzakarin shi yana murzawa yana sha'awa har mani ya fito ko mace ta rika taɓa farjinta har mani ya fito ta jita ga musu za mu magana kan wannan mun gane bayan mun gama magana kan maɗugu za mu magana kan na. to daga baya sai mu kowa ko mai magana kan illan luwaɗi da yake haifarwa a jiki da mu kowa mu yi shi a lahira da maɗugon da shi kan shi istimna ɗin kuna ganewa to idan mutum ya shahara a wannan iskancin kawai sai sai yan mata isu isu sai su koma maɗugu shi ma wannan tare da taba gaban wannan wannan taba taba gaban wannan suna shashafa junansu suna sumba suna rungume rungunomeniya yadda kasan dai mace da namiji shigantaka iri iri to mutanen annabi lot su suka fara wannan iskancin matan garo kamar yadda za mu ji a ɗan takaitaccen tarihin harkar ya jama'a kamata ku fahimci wani al'amari abin da ya shafi musulunci ko zo ka tabbatar da abin da yake da tabbasa cikin addini ko kashe ka kai ba kai hasara ba muna fahimtar wannan mai kyau ko dama shi addinin ba ya fi gaji haka ya gaji haka in ka ce yau kowa sai ka faɗa abin da bai mai daidai ka ɓata ma kanka lokaci ne ka ɓata ma kanka lokaci yanzu wani yana nan shaɓa ce yake ana maganar luwaɗi danne saboda yana yi danne saboda baya yi yana ganin a wuce wannan waje a cigaba da jan baki kawai danne za a zo a taso kan bawabu wani yanzu ya gamsu da cewa auren wuri to bai dace ba kuna ganuwa in aka yi wannan magana yana ganin shi bai mai ba danne za a wannan maganar kuna fahimtar wannan jama'a addinin mu ne ya ce ya yi da shi ni ko na da Allah duk abin da addinin musulunci ya da shi na yadda da shi kuma zan fito zan fade karara saboda tsarin mulkin kasan an yadda kowa ya da addinin shi to wannan yana daga cikin addinin mu kamar kaciyan mata ne yana daga cikin addinin musulunci in kai jahili ne da kiki baka san karatun ba je ka tambayi waɗanda suka sani su ba maka amma sai a je irin su burundi irin su rwanda kawai sai a je sai a samu wasu kafirai masu wata irin bakar al'ada wanzami ne zai zo da wani lauji ya fafe budurwa wai kaciya sai ce kun ga kaciyar musulunci haka musulunci ya ce abu cnn da sauran kafafen da sharri su kuma sai su ɗauka ta yawa ne ne sai za a samu wani malami don ya gaba turiya ta wadda bututun magana ba abin ɗaukar hoto ta kara mai to shi kenan ba ma a riga an gaya magaya gaya min abin da ake so ga fage kai shi bututu ne to shi ke musulunci bai san wannan ba ƙarya kake yi in ka sani ba to allah madaukin sarki ya sa ka sani amma ka yi karambani ko ko ka sani ka dake saboda wai ka goyi bayan kafirai to allah ya tsiwa ma albarka jama'a mun fahimci wannan da kyau duk inda kafirai suke to ba ma wajen kamar yadda ake karatun kama karo ne ba inda kake annabi wa inda annabi yake karo baya wajen to duk inda kafirai suka waiwaya ba ma tare da su sau duk wanda ya zana tare da su sa ɗaya a wuta ne kuna fahimtar wannan da kyau jama'a wai malamai yanzu sun koma abin da arna suke so da shi suke so an bala sai ce a zauna lafiya ana zama lafiya da arne ne qur'ani bai gaya maka ba da an kan yahudu walan nasara hatta a millatahum arna ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka yarda da addinin su ba wai yadda su na su addini ba ne sai ka yarda ka bar naka ko ko ba ta samu za su yarda da kai shine ka'idan kawai to kuma wata ka'ida in kana son wai kai sai ka gamsar da kowa ku to ka makara annabi har ya koma ga Allah bai gamsar da kowa ba ba annabin da ya zo yi wa'azi ya gamsar da kowa fara ɗaya ko annabi yunus sai da kai rubar ma sai da sai ga uwar bari shi yasa masu iya magana suke cewa irda'un nas ghayatun la tudrak kokarin ka gamsar da mutane to wata raya ne da ba wanda ya isa kai ta Allah da yesu bai gamsar da su haka ba ya ce wala yazaluna mukhtalifin ba su gushe ba suna wannan sabanin Allah ya kiyaye to wannan almusahiqa ko almusahaqa ma tugo tusamma as-sahaqu ana kiran shi da as-sahaq wattadaluk mun gane wannan duk sunan shi ne gurza jiki ko gurza hannu a gaba da mata suke ko tsotsan baki da taɓa-taɓen da suke majunansu don su gansar da sha'awarsu shi ake ce ma asuhaƙiyya lesbianism wa hiya itiyanul mar'atul mar'a shine mace ta je ta zakiya mace 'yar uwanta ta hanyar biyan bukata na sha'awa ko kuma zinan nisa'i bainahun ko kuma zinan mata isu isu duk ana kiran shi da wannan ko ga an ce mashi al-musahaqa ko as-sahaq ko at-tadaluk ko al-mar'ati al mar'a ko zinan nisa'i bainahunna aw al inas ko kuma liwadi irin na mata al-mar'ati al-mar'ati المرأة لشهوة ko mace ta rika shafan mace yar uwanta saboda sha'awa duk wannan shi ake ce ma maɗugo a yaren shari'a wa sababu zuhuri mala ya ce dalilin bayyanan wannan maɗugo a cikin al'umma anna an samu wasu mutane ne a hadasu fahishtahun luwad waɗanda suka ƙirƙiro alfasha na luwadi hatta stagno anin nisa wannan luwarin da suke yi sai ya wadatar da su ya gausar da su ba ruwansu da mata duk mai za a gabi damu da mace ba mun gano duk da ke maɗugo za a gabar damu da namiji ba duk abin da zai mata ba za ta samu gamsuwa ba shi yasa duk mutumin da ya ɗauko waɗannan ɗabi'un yana yi ko zai ƙara rayuwar shi a banza a wofi ina ba ta mun gane wannan da kyau to lokacin da aka yi faru su mazan na nuwa luwaɗe matan kuma ga su an watsar da su kalmu allaka ko sauran su ba a yi baqiyatul nisa sai mata suka zama ga su kamar wasu waɗanda kawai aka yi watsi da su ba su da wani amfani Faja faja'adhunna shaytanatu fi suratin ra'atin sai wata shaytaniya cikin aljanu kasan shaytanu suwa maza da mata ne zuri'a ne yadda muke zuri'a mu ma kuma Allah ce a fatattakhizunahu huwa zurriyatahu awliya amin dunu ko a rike shedan da shi da yan ina shi ina shi shi to sai ka samu wata shedaniya mace cikin aljannu sai da wata samu waɗannan mata wahiya walihatu bintu iblis suka ce sunanta walihat buli yar iblis eh ba shi magana ba sun ta walihat binti iblis yar iblis ne na cikin shi kuna ganuwa. sai ta zo domin kawo kowane tsuntsuwa kukan gidansu yake yi in kai musulmi da kai kukan addini ka hada shi ba da kai za a hada kai a danna addini ka kaɗe iblis na kashe addini kafirai na kashe addini kai ma kana kashe addini ranar kiyama makoman ku guda to shi ne ita ma ta zo ta kawo gudunmawa na taimaka ma ubanta wajen batar da mutane fashahad ilan nisa'i rukubi ba'dihunna ba'dan sai ta sha'awantar da mata ta shirya musu semina ta shirya musu abubuwa da shawarwari na kawai su koma su masu rika sabuwa da junansu wa hunna sannan ta karantar da su kaifa yasna'ana zalika ya za su wannan fasallata alaihim sa'iqa min awwalil layl da mata suka shiga wannan zunubi na maɗugu to sai Allah madaukin sarki ya turo musu tsawa farkon dare aka yi tsawa suka imoci. wa khasafan min akhirin layl su kuma aka turo masu da kispewa aka kife su ƙarshen dare wasu hatun shams sannan suna gigishen sanda aka yi sama da su za a kifar da su aka je aka gasa su a zafin rana tukuna sannan aka yi masu wani irin kururuwa mai razanarwa falon yabka minhum bakiya aka kawai gani ba ko ɗaya da ta tsira daga cikinsu mun gano wasu malaman suka ce waɗannan su ne ashabin ras domin allah ya magana a kan mutanen annabi lot sai kuma ce wa ashabin rasi wa ƙurunan baina zalika kafira lokacin da mutanen annabi lot aka ce sun fada cikin abin da ya shafi maɗigo to sai matan garin a yi luwaɗi sai matan garin da ke maɗigo sai suka yi club su koma can bayan gari suka tare su koma shigantaka irin na maɗugo sai sai ta auruwanci in ta aure ta to ba wata wanda za ta ƙara neman ta da maɗugo don ta biya sadaki ba ta in ko ba ta biya sadaki ba to kowa ma na da damar ya da cikin matan ta zama kamar karuwa ma a cikinsu kuma isu su har fyaɗe suke ma junansu na maɗugo har zuwa ake ana ɗauko hayan maɗugo da dai iskanci iri iri da dai kasa ya ana gudu ibinin na zina ka ko gudu ibinin na luwadi akwai gudu ibinin na maɗugo ku gano wannan akwai shuga daji da ke neman yan mata ƙanana akwai shuga momi da ke neman yan ƙananan yan mata saboda shi maɗugo iskanci ne fa suka buɗe mararatan a wannan wajen aka ce gari guda suka yi sunan sharas to bayan da Allah ya halakar da mutanen annabi ne to suna Allah madaukin sarki sai masu wannan balayin su ma aka halakar da su to ko daga nan aka tsaya kina wannan maɗugo da ake yi har da gana nuna wancan wuta ma tana yi har matan aure na yi 'yan mata na yi zaurawa na yi a ba wani abu ma ga ƙashin wannan sai dan cewa kawai allah ya taɓa hallakar da wasu fitsararrun al'umma sakamakon yin shi eh, ya kamata ke tura ki nema mun gano wannan ya kamata ki tuba ki bari a ce ba a taba wani abu ba kuma gashi shi ashe malamanku ku a kai walihatu binta iblis ce kina ranar kiyama ita za ta ja zugon yan maɗubu ta kai ma ubanta shedan a ranka ya zuwa gidan wuta jama'a mun gano wannan tuwa garin ne garin kaka za ku jefa rayuwarku cikin hadari ta dindindin allah ya kiyaye mala ya ce walfail kun ga wannan aiki na madugo muttafaqun ala tahrimihi duk malaman musulunci sun hada kan haramun ne da kawai ta'ala sau da farin Allah da ya ce wallazina furu jihin hafi zuwan haka da waɗanda suke kiyaye farjojinsu illa ala jihin sai ga matansu na aure aw ma malakat hun ko abin da hannayensu na dama yin mallaka fa innahum na malumin su waɗannan ba abin zargi ba ne ka sha'a wata mace in ba matanka ba ko bai wanka da shari'a ta tsara haka ke ma bai halatta ke sha'awar kowa wasu mijinki mata ba sa mallakan bayi sai Allah ce fa ta ga wara a zalika duk wanda ya biya sha'awar shi bacin waɗannan fa ulaika humul adun Allah ce waɗannan su ne ƴan ƙetar haddi ƴan ta'adda mun gano wannan da kyau ku to malai ce walamma kanat mar'atu la tahil illa lil mulki yaminin yayin da mace bai halatta ga kowa ya sadu da ita ba sai wanda ya mallake ta baiwa ko matan aure ko kaza bai halatta kowa ya ganta ba lambana saduwa to idan mace ta lalace ta zama mai zina ko mai luwaɗi kai wata faggwanar a harkar da ke cewa har kati suke yi kati irin wannan da ake bada business card za ta ba ta faɗi sunanta da lambobin wayanta da lokacin take services mun gano wannan da kyau ko da inda ake samunta da kuma nau'in abin da take yi ana zina da ita ga salar abin da ta yi ana luwaɗi da ita tana maɗugu in duk baka wannan isin na kake so tana yi duk wani oral sex da ka sani to ta kware akan wannan duk za ta bayani kowanne da farashin shi mun gano wannan da kyau ko da za suna raba mutanen su isu isu na taɓa ganin irin wannan katin wani lokaci muna tasiri a cikin gari wani wata wani mamu ko mun fahimci wannan da kyau ko duk da abin kowanne da farashin shi akwai wanda baya zama baya ma baya komi shi kawai abin da ake yake so shi a zo a rika mai wasa har ya biya bukatun shi a haka shi kuma nuna da farashi shi ma bala'i ne iri-iri kun ga in ba a hana waɗannan abubuwan ba ta hanyar a yi wa'azi ta hanyar a saki mara matan nan na balaga a wurin da su to bala'in zai ci gaba kuma ko samari da kuka ɗauko makanku ƙarya kuka zama almajiran yahudu cewa ku ba za ku yi aure ba sai ka gama makaranta mun gane yanzu misali an aka ware aka ce suwa masu mata a nan ba mu kai ɗaya bisa ɗarin wanda ke cikin masallacin nan da waje ba haka ne to da kowa zai koma garin su a wuri ɗaya sai ka ga adadin waɗannan matan da ke bin tsawon titi sun rabu kuma ina ne aka karanta a cikin karatun da kake accounting ko biz admin ko kaza wanda ya kirkiri ilimin ya ce in kai aure ba ka babu ba ko mutane sun zama malalata ne kowa ya kusa ya gama karatu ya je ya cuci gwamnati <clears throat> haka ne ne ya samu aiki ko shiga siyasa cin nan ne ake ɗiban kuɗi babu lissafi ba zai nemi sana'a ya iya ɗinki ko saƙa ko jima ko ya je noma ba shi da zai wannan ba ka karfi shi gayu ne jira yake ya gama aiki ya gama karatu ya samu aiki to kuma aikin yanzu ai sai mai kafa kana gama shi gina sai ga mutuwa shiga labor market ya tafi tokau ina fatan mun gane na takaddu shi a aika cin a aika cin a aika cin kamfanonin ruwa da suka raina ku sai ce ka dan sai wannan fili kana ba su yan kuɗi in an ji wasu ana neman aiki a wata ma'aikata su maka teks. ana neman mutum 200 ko 300 ko rubuta kuma kowane babban shi mana da wanda yake sa a daukan mashi amma ka iya dinki ko ka iya wata sana'a sai da kake ta sana'anka kawai mawaƙi ne yake cewa sun yi kawa sun yi kawa za su ta sana'a su ta kaza in waƙar ta samu su yi ta in ko da samu ba su ta sana'a haka ne a kowa ya zauna shi ba zai abin nan ba yanzu misali dangote da ya zama dangote aikin gwamnati ya zama dangote sai sai ya karabi da manyan masu kudi su san canji da ke jin su ba sana'a suke ta yi ba yanzu dole a dama da su a wasu harkoki duk su ɗahir mangal nan da su a dole a ja su a dama da su a cikin harkoki kuma ba masu bokon ne ko masu wani suke dama da su ba shi sa gaskiya jama'a kowa ya nemi sana'a da wuri hatta su kansu ma'aikata a gwamnatin hukumomi cewa suke kowa ne masana yanzu ka yi masana kana cin abinci kana boko sai kai aure kana nan kana aiki kana aiki yayan sun taso sun zama manya su ma sanda za ka yarta yawan sun taso fanshin biyu za ka ci ba fanshin da ya su rika ka ba fanshin da ya karfa a samun gwamnati amma ka cuci kanka ka an zuga ka baturi ya ce ka a wurin wuri ka ƙi ka ta ɓata ma kanka lokaci sai lokaci ya zuwa ƙure maka sannan ka ka kai ba ma kuma ka kalli manyan ƙasar nan na sha buga muku misali waye cikin manyan sojoji da manyan 'yan siyasa da manyan masu kuɗi da manyan sarakuna da manyan malamai wanda bai da babban ɗa wanda zai iya hawa kujerar shi yanzu ne ba irin waɗannan yaran da aka ba yanzu ba ko mun gano wannan da kyau ko ko ba san je da ya gabata bayan shi ƙanana ne duk sarakunan nan kaf ba wani da babban ɗan da ya yi ritaya da ana ritaya a sarautar gargajiya zai yi wahala su sun je sun yi aure da wuri sun zuga ku sun ci a kanku yi saboda sanda ka taso ka noman taimako ɗan kama taimako yake nema duk manyan sojojin nan gaya min wanda bai da babban dan da da ana cewa kawo wani madadin ka a janar wanda ba zai iya bayarwa ba kuma ga nan ba da su ake damawa ba duk manyan masu kudin nan je ka bincika ka gani amma kai dan talaka an zo an zige ka ka je ka samu gandu guda a bayan gari kana nomawa ka samu kudin ka ka samu 'yan sana'a kana juyawa kana kai shekara sha shida ka balaga kawai ka nemi aure ka yi ina fata mun gano wannan da kyau ko shi ya shekara sha shida ba mai aure ne eh ko ko fatawa akan mata suke saboda su ne ya da kai su gidajen bayan gari da aka gina ana danne su eh namiji shi ba doka ruwa aure shekara sha shida shi ba matsala shi ya ji wannan ruwan shi kowa ya ji yin nemi sana'a malam ma irin wannan babuwan da ka zauna ci ma zo na matsala ne kana makarantar nan ka zo nan zaruwa ka iya dinki sai ka ka ga wani shago a unguwan sai ka koma ka ɗauko kekenka ka zo ka girke shi a wajen Allah sai ka ci abinci idan a garin ku noma ka iya bayan ka gama station gaba ɗaya ka gama komi ka zo da komi maka ɗan kuɗin da aka baka sai ka je ka siyo garma ka siyo fatanya ka siyo fitiki ka siyo kayan aiki ka zo ka ajiye ruwa na fadi sai ka shiga cikin gari neman aiki ko ka nemi gona ka ba galla ka je ka hude sai ga wasu buguna na fitowa a wajen kana da gona a nan in ka je kewa kuma gida kana da gona sai a waye gari karatun kana kuma kai sarkin noma ne a makaranta a gida duka maka yar ba kuma yanzu kowa ya zauna ran lokacin da zai da lansos a fito a zauna ana ta gulma kowa shi yake yi ba dole ne kowa ya nemi yar sana'a da zai rika yi haka kuma mata ku nemi yan saƙa da yan abubuwa duk ku iya waɗannan abubuwan kuna yi don ku samu wanda ku zauna da kanku amma kowa ya na wai shi jira yake yi aiki ya kuke yi wanda ba ta iya ba yan ƙasa aiki kowa ba ma'aikatan ma ɗaya rufe su ake cin da wutan lantarki ya ke zama ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi ana sa a ƙirƙiro aiki shi ke na kawai sai ba ɗebi malaman makaranta ka iya ko baka iya ba ka cancanta baka da wasu a dauke ka tura ka ka je ka ko da yin talaka su kuma yan nasa an ketare ruwa da su illa ya kiyaye to shi sai malai ce fa iza abahatil mar'a farjaha la ghayri zawjiha in mace ta halattar da farjinta ga wani da ba mijinta ba kuji min mar'atin mace ce ta hanyar madugo aw rajulin ko namiji ta hanyar zina fahiyar lam tahfazu bata tsara farjinta ba wa hiya min al-adiyat adin ta daga waɗannan yan ta'addan kenan kun karanta ita wannan ayar <clears throat> kenan ne wannan aikin ba ta shiga aljanna ba kuma gano saboda a jeran giyan ayoyin da aka je can karshe sai Allah ce duk wanda suka kiyaye ba sa wannan buga sai ce ulaika humul warithuna su ne masu gado gadon ne sake sai ce allazina yarisuna al-firdausa su za su gaji aljannatul firdaus hum fiha khaliduna to ke kina madugo kina zina kina kaza kina kaza ba ake samu wannan ba kenan kaddara ba wani illa ga wannan madugar sai wannan wannan bai shi illa ba mu shi sa kowa ya kalla abin da yake yi Allah shi kiyaye malai ce wani ma rawahu ahmad wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qawlu ko hadisin da aka ruwaito ahmad da muslim da abu dawud da tirmidhi annabi ce la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli kada wani namiji ya saki ya kalla al'auran wani namiji dan uwan shi tsaraici haramun ne kina idan aka je yin luwadi za a ga shi ko ba za a gani ba haramun ne hatta irin abin da musulmi suke yi ta gaji an mana cewa kana son ka ga al'auran musulmi ka je sallawa su sallah komin girman shi ko malam da wasu ba ga bayi mun gyara kuma masallacin da abin buga misali sai ga wanda bai fahimci kiman shi ba sai ta gojin transformer nan wajen da ma sahura fa zuwa wajen kawai sai je buɗe ta watsewa yana fitsari ga maza da mata suna kara kaina idan ka buɗe al'auranka da gangar wani ya gani ka ja mai tsinuwa kuma kai ma ne maka yawa mun gano dole ne musulmi su kula da wannan annabi ya hana wani kalla al'auran wani walal mar'a haka ita ma mace an hana ta kalla al'aurar yar uwanta mace ka sa ko wani kada magana na malam ba wasu yin aminci ya aminci da tsakanin mace da yar uwanta da ƙawar sa ce kamar su buɗe mun gano wancan ta buɗe mata gabanta wanda ma ta buɗe aminci ya kai ƙarshe ke yan matan da suke wannan kan na yanzu ko a makarantu ina a wasu iskanci ya wuce da yake zato filin allah za su fito a hostel tsarara arna da musulmi suna wanka tsarara wani sai su yabin mata ne haramun ne musulma ta gama jikin ke ballantana kafira silin gashi ɗaya ki musulma haramun ne arniya ta gani silin gashi ɗaya haramun ne wannan ta jikin ki wata tana wannan mahaɗin ne ma da arniya wata arni ne ke zina da ita yi luwaɗi da ita tana musulma kun bayanci wannan da kyau ku buka ne ga wani an bai suna ta yaduwa duk hukumar da ba tsara wannan ba a wajen allah sunanta zalimar hukuma shugaban ba zai taba zama adalin shugaba da zai sami tsira a ranar gobe kiyama ba domin abubuwa ne guda biyar da dole su ya kiyaye wa mutane su sannan zai zama mai adalcin da zai shiga inuwa al'arshi ranar gobe kiyama waɗannan abubuwan da muke magana a kansu dole su yatse wajen kawar da su allah ya kiyaye. annabi ya ce wala yufdar rajul ila rajul fi thawbin wahidin sannan bai halatta karti su kwanta su ba a fi ɗaya ba ka san lokaci a makaranta na wannan kawai katu da ƙatu sai su hau gado ɗaya sai sarrafa wannan haramun ne ‘ya'ya ma musulmi sun kai shekara goma a ce a raba tsakanin sojan kwanci ba fa wani su kwanta gado ɗaya kan wannan kan wannan a'a gaba ɗaya da zauna waje ɗaya ba mu ga ji ma ana sha kai nan kai nan to lalura ne yasa bayan ba aka iya haɗuwar ma waje ɗaya a'a haka mace da mace haka annabi ce wala turdul mar'atu ila al mar'a fi saudin wahid kada mace da yar uwata su kunun luba a kan mayafi ɗaya in ga jami'an da suke yi ce wa hadan na sahih fi tahrim sihaq wannan nasi ne ƙarara da yake bayanin haramcin madugo li'annahu ifda'ul mar'ati ila al-mar'a saboda mata ne suke zuwa su kullaba su rungu juna suna sha'awar juna a haka ƙarara annabi ya hana to idan akwai reni ki da annabi sun ki ci gaba kun gano wannan da kyau ko dole ne a yi masu wa'azi su tuba su daina wannan ƙazaman laifin da Allah ya taɓa hallaka masu yin shi mara ya ce wa yasta dillu ba'abu بما رواه أبو موسى عن رسول الله صلى alaihi wa وآله وسلم wasu suka kawo wannan hadisin da umma kuma ta ba ba mun yi bayanin da yifi ne munkari ne cewa idza atar rajul rajula fahuma zaniyan wa idza atat al mar'atu al mar'ata fahuma zaniyatan mun zo mu bayan ganta ba ko ko sai ka wannan to wancan ayar da wannan hadisi ko ba wani nassi da ya haramta wannan maɗugar su kadai sun yi sa wannan ta kun ji ashe wacce ta koyar da wannan karatun malaman fasikanci ita ce walihatu binti iblis ita ce shehinku kima ranar kiyama za ku ga mugun abu allah ya kiyaye mala ya ce uqubatuhu irin uquban da za a yi mai wannan danyen aikin na shi ma dubu shi kawai shi kenan mace kawai don ta zai ta wannan abin sai ce shi kenan ba wani ba to za ku ji hukuman da aka ce a yi mata a nan gidan duniya ko kuma a batta ta je lahira allah madaukin sarki mata da kai shi to fatanmu shi ne kar allah ya kai ki lahira ba tare da kin tuba ba kuma ki ji wa'azi ki ce to ai ta wani addu'a har allah ya shirya da mu mai ahalar yi magana a kanku in ne ga abin da kake babu kyau kawai ka bari ko babban bala'i shi ne suna waɗannan abubuwan kana haɗa ido da mai za ka zo za ka ji bayanai za ka gwana tana maɗugu haɗa ido kawai kana haɗa ido da mai luwaɗi haɗa ido kawai za ka gano na luwaɗi duk za ka zo ga simahun ɗin kamancece ne nasu sai ku ji in kai ga kaza da kaza to kaza ne kawai ko kaza da kaza to kaza ne kawai shi sa jama'a kowa ya taru ya tuba ya bar wannan abu to in ka ce wai kai yanzu ka ji laifin ka ka ce a ta yi hadini Allah sai ce fa inna min alamati shiqa alama ne cewa mutum ba zai arzikin lahira ba wal khizlal kuma zai tabu a duniya wa qamsul basira kuma basiran shi ta bace ut duk abin da ya sa gaba Allah ya shirhanne shi Allah ya tsare mana imamanmu yawa sakamakon kurewar lokaci a nan ne za mu saurara gobe za mu zo mu dasa mu ji hukuban da za mu masu madugo sannan mu ji hukuncin wanda zai sabu da dabba bayan mun ji inda lokaci sun yi magana kan istimba da yan abubuwan da suke da alaƙa da wannan tausirin wannan ayoyi da ke bayani akan kura kawai lotin allah madaukin sarki ya samu dashi فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم